To ni ma ba dinda ina dan daga ba kafa ba ba zan kyale ka ba wallahi. Amma na zo ina neman wani auren ne ma sai ka zo ka ce wai kuma kai abin nan kai ka san da fasa donka. Kai ba haka muka wannan na ma'aikata. Wannan can ku da shi da Allah ni dai na ga muku sakon.

ba karamar ba wanda ke diba shanu a kai ko yar gudu bala me kalafulan nan wanda ke diba shanu a ciki wannan kenan wannan kenan wannan sungul ina kenan eh ita ce kawai ai to kaga Allah to na asirin sa zan dau sadaka ba ku dama ku kunye da kun a ciki wallahi ba suna masu rufin asirin wallahi ko sisi ba kar Allah ya saka bamu ware da Allah kar Allah ya saka bamu yo ya zaka musu fada dan Allah ya yi mu makafi sai ya yi mu madiya ta ce a kare kace wallahi wallahi kuwa wallahi sai da wannan banza kake mana mu Aa, wallahi ni ma na yi ritaya ritaya na yi ritaya wallahi a ce makawo yana da taxi da yar gudu bale mu ko ba mu da kokobo a gidan haya ma mu dan jagora zan kare wani yana ka tattali ai kana ina ne gani na ka mu da mutan dama mu gaba mu gara kenan ko dai tsire ko waina a nan ko wallahi ba za ka Allah ba za ba ka me nama me nama a ce mu Allah kai mun kurman yanka dan girman Allah karka bashi karka bashi kai karka bashi bar fa da bar kauye Allah kuwa ga Allah Wabe mana da Allah. Ba zai ba. Kan dukaji? Eh. Tashi mu tafi. Wabe ah. da Allah. Na yi ritaya wallahi. Ka ce yana da tirela. zan ba kira muku police wallahi waye mana dan bakin ciki ne kake kuma babu da komai dan jagora ai mu muje eh? don kun ba fansho ba da Allah bai kar ka bashi bacci ci ne kaji kar ka bashi ah, wallahi ba ka bashi ko mun kuwa mai mana kai Allah bai haka kalla ba ka bashi wallahi ba ka bashi ba ka ake yi na sa ma a leda na sa ma kiwon yalwa hankanan yaro zo nan me kake sayarwa awara mu da muke neman abun shi ko dan wake da shinkafan nan ko dan wake ko dambu Ni ban ce ma a wani ba abinci ba ce to nawa nawa. Ashirin ashirin uku hamsin. To a duba mun mun a siyan mun uku talatin. Saboda me? ba babu ku faɗan me za ta yi ma ba ciniki ba ne sai ka ce ka ga wani bawan Allah ka taimaka masa. To baban ka tafi ni kenan. To a tashi a tafi ba zan siya ba. Tashi na ce. mara mutunci mara albarka akwai a hana masa godiya kowa ya ba mu Allah ya sa barka da gajiya muna lafiya lafiya lau alhamdulillah ina gajiya lafiya lau ya manyan alhamdulillah wallahi Allah ya muku albarka amin amin san lafiya kowa ya ba mu Kowa ya ba mu Allah ya sani tukurkuturu

Yaro, menene ne ne aiki nake ke Abin naka kamar gaske ni na ɗauka abin naka na albarka ne har na sama albarka yaro. Hmm? To me nai ma? Da me za ka yi? Na ka ce da me za ka kinan sallah za ka yi? To to lokacin ta me ba. Kuma ba in gaya maka yaro. Wannan halittar da kake gani kuke raina ba su yi maka ba. To ni ina ruwana. Eh? Ma ce kai ina ruwana. ni kawai ina gyaran obin nan ka zo na gaishe ka daga sama ko daga ƙasa ko daga cikin rijiya ko daga cikin masai ko daga wani waje wani ma dan kira daga kaniyar ka ne na sai daga kaniyar ka ne Tunda da ku ba ba ah? malam kaka da kuka na ah, baby baby baby yo baby yo baby papa baby ke koya zaki mun haka baby Baby wani ne zai haɗa mu da ke baby. Kai dalla rufe min baki kai har kana da bakin da zaka yi min magana ka ce ya ka garai na. ɓace dan ƙarya kawai. Shashasha wanda baka san me kake yi ba ashe kai dama dan ƙarya ne. Shi yasa dama maganan nan da na ji kuturin nan ya faɗa min gaskiya ne. Sadaka fa ya nema. Dalla rufe min baki wani irin baka san shi ba ai duk abin da yake faɗa gaskiya ne ai. Sadaka sadaka. ƙarya ne kawai ka zo ka yi min ƙarya kawai kuma ni nauce ba jiyau ba da ido na na gani saboda haka baka da abin da zaka gaya min. Daga yau ni da kai wallahi ta kare kada ka kara zuwa kofar gidan idan na kara ganin kafar ka sai na kicciba maka ma bi mara mutunta ko baby dan Allah dan annabi baby ki hakuri ina kika dubai da dubai da fito da Allah fito fito fito da ke fito da mu tukar haƙi ba yayi ban ban sani ba bai kina kai na ni gani ta nan mai gidan ta nace akwai kuɗaɗe da aka kawo min na balan din mota na na yi shiru ji nake abin wasa ne to yau na tabbatar cewar kina mun ɗauke ɗauki zan shiga banka na ce da ke zan shiga ban daki da rigata kin ce na rataye ta ashe so kike ki ebe min kuɗi ki tuce ni kin shiga adashi ko to in kina ganin ba ne da idanu to da zuci nake kirga wallahi mai gida dan Allah da annabi kai hakuri wallahi ban taba ba ma kuɗi ba sai yau ma tsotsayi ne wallahi ba zan ƙara ba a'a ina makaho Allah ya mun arziki ina tara kuɗaɗe ina sayan motoci ana kawo min bulan na sati sati shine zaki karya ni ki to zarta ni to na sauƙoƙe miki na sake ki ki je gida Zubaida kin bani mamaki Zubaida ba tarbiyyar da ne miki kenan ba ya za ki je gidan miji ki ringa mishi dan sace sace kina kina sa mishi hannuwa aljihu Mamun ki hakuri kawata ce wallahi da ta zo gidan take ce min wai tunda miji na baya gani na dan rinka mishi zare na samu abin da ne ki dinga mishi zare in ba ki da shi ba ki zo gida tambaye ni ba to in dai na gaya miki na gargaɗe ki daga yau ki kuma irin wannan halin dan wannan san ba tarbiya bane kuma ko a musulunci babu kyau kuma shi ma na ba shi hakuri mama yace in ya ne to zubai da Allah dai da tsakanin kaga ba bai kamata ba a zanna gidan nan ba mace wannan baiwa Allah ya kamata duk yadda za a yi kawo a da ita inda tana gidan nan da haka ba ta faru ba mm. in a waje ne ni zan taimaka ma idan bana nan tana cikin gida yanzu in zaka buƙaci abu a cikin ɗaki kawo ya zaka yi eh, in ka laluba ka laluba ka san a inda yake wallahi tallahi haka ne ai baka sani haba kawo gida in ya kai hawa ɗari eh, in ba mace a gida ya zama kango sunansa kango haba kawo wallahi sunansa ai mace ita ce gida wallahi sunansa kango kawo ai baka gane yawa zaman lafiyar mace ka san ni a matsayina na makaho ina da hikima amma hikima ta ko da na lalubo inda gari yake a kicin kafin na kai gurin kalwa da gihiri da magi da reko na yi bari wanda ba a san adadinsa ai uwar gida da kake gani ita ce kan gida warai kuwa inda aka ce ba gida ba uwar gida haba ai ya zama bayan gida ba gashi na gani a ciki na ba to kaga kai baka ci ba ni ban ci ba biyu babu ko baka gane ba kuma da kai wannan maganar sai ka daɗa min kauri ba maguja ta zauna akan kashi yanzu mu tashi ni da kai kai ne ruwa kai ne tsaki don girman Allah mu je kawai na yobi kwan mai daki. kawo amma dai ba za ta dawo ah, a yau za ta dawo ai yau za ta dawo in ba ta dawo ba eh. yaran nan masu kada gobro a garin nan haka jarka zan dauka sai dai in tafi ga gagan gagan gagan har gari yawai ka daina nana ai sai da nace sai kanki da kin ganna sai kin ce na maganar Buhari i fito i zauna kujerar nan tana kallon gefe na. Eh. Dan da ka dama na i zauna. Nan ga Lituma Kaho ga wannan ga wannan Sa'idu dan kurma a hmm. zaune. Nan ga Balele Makaho. Hmm. Nan ga wannan wannan wannan Haladu Makaho. Hmm. An yi masa kurimin kebaye shi. Sai da aka zo kai na yake yi bayani. nace ce to oh. Allah ibaka nasara 'yan Najeriya mun yi iya bakin kokarin wajen zabar ka. Oh. Burin mu kwalliya ta biya kudin sabulu. A ƙarshe sai ce to a rinka asusu. wallahi ban manta ba ice a rinka tari saboda gobe ka san baba akwai tattali assalamu alaikum wallahi mun burge assalamu alaikum amma da alaikum assalam kawu hmm? haba albishirinka goro goro amma ka rikita ni gwamnati ta hana bara kawu gwamnati ta hana bara daga yau Allah mun gode ma gwamnati ta hana bara ba kutare ba guragu ba makafi babu masu shan ina ga can an fada a radio an sa a jarida a mota ma layi layi kwara kwara lungu lungu ana ta fada wallahi mai gida ba karamin daɗi na ji ba da hana baran nan da aka yi ka gani kenan ni ma na huta da fargaba duk inda kuka fita ina cikin fargaba wannan guje-gujen da ake yi akan titi ina tunanin yaya za a yi kuda to nace to ba zan yi kasa ba yanzu kin ga kenan aboki na Ali Makahu lokacin da zai galabaita ya zo Allah sarki abokinka wallahi Ali Makahu Allah sarki mai amma ni ba zan ba zan watsa wa Ali Makahu kasa idan gaskiya ne wannan ko ba haka bane gaskiya ne wannan ban je na shawarci Ali Makaho ko na tura a kira boye. Mm. Na je na haɗa shi da makarantar koyon sana'o'i ta mu ta makatu. Kaga shi kenan mai gida shi ma ya dogara da kanshi. Kawu. Wallahi kin burge ni wallahi. Kawu. Wani hangari ba gudu ba. To. Tunda an hana bara. Ina motocin nan masu ɗiban shanu su kai Lagos. Yar gudu ba ne. Yawwa. To kaga kwaya ɗaya. kwarai sai in koma yaran mota Kariya kace wallahi Kawu ban gane ba Kariya kace wallahi Kariya kace babu bara eh. ba bara ta zo ƙarshe kawu. ƙarya kace wallahi kariya kace ban da rashin hankali kana marayan Allah ba kai ba neman kuɗi gaba da kai ka karatu wallahi kawo dama dama bara ne ya hana shi karatu wallahi gurin kawai a kai shi gurin malam ɗaya saboda ya ka ji mai gaba da kai yanzu me ra'a ce saboda Allah saboda annabi a kulle mu ba ba zuwa bara kullum muna gida ba mai gida ai ba sai bara ce sana'a ba akwai sana'a wacce mai hannu yana iya yi mara hannu ma yana iya yin sana'a ga makaranta can an buɗe inda ake koya sana'o kala-kala kuma za su baka shawarwari masu kyau wayanda an ka bi su duk sana'ar da kai za ka samu riba ne. Mera kina san kina san ke je mu gwamnati ce buɗe makarantar koyin sana'o'i? Gwamnati ce mana mai gida ai ta daɗe. Amma na kin san da wannan abun alherin baki fito kin gaya min ba e kika bani nake ta wahala domin kin fasanci bara bara ma baran nan ba su ba. gaskiya bara ba ta da amfani amma mai gida abin da yasa na kyale ka gani ne a baran nan aka fita ana samun dubu biyar dubu goma ana samu eh, to amma dai gaskiya fi lahi tashi zan yi kin dai san wurin ko na sani to ki raka ni mu je in samu in gaya musu komai da komai da ni a yanke shawara ne da giredin kwano mota zan siya gaureriya Legas daga Kano zuwa Legas. ka bayar a jama maka a ni zan daga jan kata mota kuturu an gaba hannu yan ku ana zuwa kwana mutuwa wallahi sandan zati sai trat sai cikin da yadda kike gararam <laughs> da an motsa yan karoto yan yan dautu safuti su ce kuturu ya kashe su tun yaushe mm, kuturu ne ah. kasu to kaga wannan lokaci da kake gani yanzu nan mm. kaga akwai yan sana'o'in da nake yi bugu da ƙari kuma ga yan motoci na suna ta juya ba ai ka bani mamaki ko ba haka bane to shi ne nake ganin cewar alaka ta da kai ba zan ya da kai ba ba zan rabu da kai ba insha Allah gaskiya ka gaskiya ne shi ne na tura a kirawo min kai to akwai sana'o'i namu na hannu na dabartawa da kungiyar makafi ake yi domin dan samun abin da za ka yi baka. eh Wacce sana'a kake da ra'ayin za ka yi? To ka san kai kai kai zaman lagos Kwarai. Ni ko ban je lagos ba. Haka. yagwa sana'a irin tamu ta nan ita zan yi to saka ye saka eh ka zo da shawara yagwa idan na fara sai in ja layi kamar da Buhari ya ce a ja layi sai in ja layi ne ma eh wallahi kai da ka fara sai ka ja layi kwarai kuwa da na yi tunanin zan zaben maka sai na ga cewar mai daki shi ya san inda yake masa yanzu eh to amma ka zo da magana a'a ya mm. zabi miji a'a ai ba zan zaɓe ai abokin kuka ai ya musu mutuwa wallahi ba zan zaɓa ma ba na zaba maka sana ka ce na cuce ka. A'a. Eh kowa da haɓa sa zai yi tagumi. Eh, zaɓan mu. Zaɓa da kanka. Zaɓan mu. A'a ana ce maka saƙa. Zaɓa da kanka wallahi. Na ce ma saƙa ka ce da za ka zaɓan mu. To zaɓan mu. Ni ka san me na tunano ma? A'a. Wato akwai sana'o'i biyu zuwa uku. Ina jin ka. Ko dai saƙa ka ce ko? Mm. To ko dai kira ko kuma shushena ko kuma wata sana'a dai ta hannu dai irin tamu. ai kawai kana ji ko mm. ni na so na daba ma kira wallahi a kwa na ba kaho na kira a guje dai ai duk gurin da ka ji wuta ka kai guduma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jiki na ka ni kullun addu'a nake Allah ya kara ma ko ba gaskiya ba ni abin da nake gani wai ina kudin da kake tara ni ne mara ka kawo a samu a cancana a kai ka dauke ka a kai ka asibiti ko nan. Cutan nan tawa cuta tashi tun da aka hana baran nan shikenan yau ne amai gobe ne guda kuma ni a wanda nake gani ka kawo kuɗin da ka tara a ke ka kai ka asibiti kawai ba maganar a kai na asibiti ba ne sai dai ku yi min ƙoƙari ku samo min lallakowar kargo in jiƙa in sha lallagowar kargo in ka mutum ya sha lallagowar kargo to sai dai matan da ta ɗauki ciki take son ya faɗi za ta sha lallagowar kargo amma kai ma cutar ka ta asibiti ma bello ka san tukwa san kudin sa ya fin karfin bayan na zai anta ma asibitin nan ba don haka ka san yau ranar ba da sadaka gidan sarki ce ina shawarta ka ka tashi mu tafi mu je mu karba don ni ka ga tafiya ta Allah ya baka lafiya kana zai na dan Allah ga kokon nan nawa in ya so ku nema mun a asan ni ma kokona ni ma kokona ran jaya da nake hamna da da zuwa madafa ba gajiya. bari kai a fasace nake kai hankali yau da mai kazo kuma ba ba ba ai duk abin da ya riga ya faru ya riga ya wuce mene yanzu wannan ma shinkafa na auno ma na ce in kawo muku a dafa saboda rage ma da dadin rayuwa alhamdulillah ka gani wannan ma ɗari biyar sai a sai kayan miya a hilce. Iye? Mm. Ɗari biyar? Ƙwarai kuwa. lallai saboda aikin kamfanin nan ina ganin haske a cikin kuma ni kaina na zauna na yi tunani duk abubuwan da suka faru a baya na son ku gane cewa kuskure ne kuma komi na babba ya fi na yaro don da uba ake ado riga ko a kasuwa sai ka siya ka ah, maka Allah ina roƙonku ku min gafara kan wannan abu duk da ya faru ba wai na kyamace ka bane kasancewar yanayin yadda Allah ya yi ka a ƙuriciya ce kawai irin ta mutane amma kamar ka kamar saboda da uba ake a duk matsayin da ɗakataka to arzikin iyayenka ne gaskiya amma uba shi za ka nuna a ce wannan shi ne mahaifinka alhamdulillah ku haƙuri an ne maka albarka kuma wannan tunani naka muna gode wa Allah da ya kimsa maka wannan tunani sauran yan iska kuma wa masu raina iyayensu don cin mutukurai sun shiga wani matsayi a rayuwa to ubangiji Allah ya ganar da su kuma gaskiya ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah sa ka gama duniya lafiya Ke kuma mm. yanzu duba dari biyar ga shinkafa an kawo an ce a dafa a dafa Allah ya ma albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya kuma sannan wannan aikin da kake yi ka ƙara rike shi da kyau da amana saboda wannan aiki aiki ne mai kyau zai rufa maka asiri mu kuma zai rufa mana sannan kuma zaka taimaki mutane ma na gari daban Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka a'a mun wuce wajen aiki yanzu aiki na koma Oh, oh, oh, oh kai jama'a amma dai Allah ya iko yi Sannu kuma yin Allah, ne kuma yin Allah, Allah ya

shi wannan bawan Allah mai rasuwa ni ban san gidan uwansa ban san san gidan uwansa ba dan wani gari ne ne ne ne ya ban san gidan uwansa ba to ai ka ga akwai matsala yanzu ya mutu a yanzu a kan kime shi Allah sarki lan wana Allah Allah daga babu wani zai tsallan uwanka yare yare nan ne ka ce maka maka sai maka san uwansa maka san sai yanzu bayan ya mutu kaga tarin dukiyansa kaga kallon maka ce wani wai uwan ku ne wallahi na ni audi yake ga mun me ya kwa Masha Allah. Ina za a je da su? Yanzu za mu je mu nemi mai unguwa a zo a yi masa tara a kan yama. To shi zuburan shi ba ya sani ba dai ya san ai yan uwanmu ne ko ya san dai yan uwanmu ne. Bawan Allah. Wato ana na hakika zama da muka yi da tukur manya kuskure ba karami ba. Yanda bawan Allah nan ya yanke da kifa da ya mutu babu sanin uwansa ba sanin uwansa garin su ba wanda ya sani saboda haka ni nake ganin malam magaji menene mafita game da dukiyar ban alan da ke hannunmu ka san kuni abu ne fa shari'a ce kuma gaskiya ba menene mafita ba mu da gadon uwansa ba mu da gadon uwansa yaya za mu da dukiyarsa malam bello maganan na kai kai nai nai kuma alal haƙiƙa waɗannan masu unguwanni sun ma da kuskurensu da haka kawai za su bar mutum ya zo ya zauna a unguwa ya ɗau tsawon lokaci ba tare da bincike ba bayan muna mu kuskura da muka zauna zama na amana shekara 20 da amma ba mu san ƙauyensu ba wannan babban kuskure ne za mu je gidajen rainiyo da talabijin mu je mu kai musu wannan rahoto ko ubangiji allah zai sa a nashi a samu yan uwansa saboda kasan zuciya ba ta da ƙashi don haka wannan kuɗi ka rike tun da ba ka na ƙoshin lafiya ni zan je gidajen rediyo na in je in musu bayani ko ya ka gani wato malam gajin wannan ita ce mafita tashi za ka yi rarraba mu fara samun mahukuntan unguwa a haɗa mu da gidan rediyo a ba da sanarwa ko allah ubangiji zai sa ɗaya daga cikin danginsa in yi sanarwa ya fito ya kaɓi dukiyar idan kuma mun muka fafata mai yuma sai mu tafi can hukumar hizba mu danka masa kuɗin mu masa bayani kaga mu Allah ƙara zumunci. A kai zaman ka kawai, tun ka san ba ƙoshin lafiya gare ka ba. Ni kawai zan ƙara gaba. Wannan ba matsala. Adala Ka san yanzu an hana bara nan. Babu abin nan. Sai gidan sarki. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. nan muka rabu da kai eh. shekaran jiya ba na ce ma zan je gidan rediyo ba ina gida na yi tambayar sai na ji sallama fitowar wanda ke da wuya ina ganin shi zan koma aka ce a'a ba shi bane dan uwansa ne ba tukur ake gaya masa ba a can maharazu ni kuma yi yunusa sunana bawan allah to shi lamarin rayuwa da kake gani in allah ya halatta wa mutum ruwansa a waje ba yadda za a yi dan uwanmu ba irin gatan da bai samu ba wannan haka akai akai da shi ice ba zai zauna tare da mu ba ya riga ya taho cikin wannan gari Allah ya yi ba irin neman da bumi masa ba wallahi ba irin neman da bumi ba to kawai muka ji labari an sanar a rediyo ga wani mutum mai kama kaza dan gari kaza ga irinsa muka ce bari mu zo mu zo mu gani tunda Allah ya sa bawan Allah nan ya rasu Allah ya gafarta masa to Allah Ubangiji masa rasuwa kuma ya mutu ya ban dukiya tana hannu ko ba gaskiya ba to shari'a ta kasar da dama idan ya yi mutu ba mu san yan uwansa ba inda Allah ya ka haka to kai za ka dungu ba ka ɗebi wannan dukiya ta ta kai assalamu alaikum mahaifinmu mai arziki ne mu ba dukiya ce a gabanmu ba Allah ya rufa mana asiri daidai gwargwado abin da nake da bukata a je a nuna min kabarin dan uwana in ganshi in masa addu'a tunda Allah bai kawo mu gana da shi ba wannan duk ne sauki ne yanzu nan Allah yadda za a je a nuna ma ku she wa dan uwanka ga fara? haka da mu ana ba sai ka dawo kuma ga kona ya ta amma wannan kama wannan kama ta